da yake bayyana matsayinsa dangane da yadda shugaba muhammad bazum ya tafiyar da al'amura a tsawon watanni goma sha biyu na farkon wa'adin mulkinsa alhaji dudu rahama jigo a jam'iyyar rdr canji ta tsohon shugaban kasa muhammad usman bugo da ƙari dan takara a zagaye na biyu na saben shugaban kasa ya ce su 'yan hamayya ba su ga wani sauyin da aka samu ba dama jani ya faɗo ja ɗauka tarayya ce take mulkin mu kamar wanda kazantaccen mulki mulkin da ba mulki bane wanda talaka ya saba gani mulkin da ya kai mu ga talauci mulkin fatara mulkin abin da ya kai mu yau yan ayarin ba sa zuwa makaranta ba mu da kwanciyar hankali wannan shine mulkin tarayya abin da ya kai mu haka nan kenan don haka kenan ba abin da zumu zai iya yi babu ya ce mana zai sa makaranta ta tafi ba ai komai ba ya ce za mu samu kwanciyar hankali duk safi ana kashe mana mutane ya ce za a samu za a samu hanyoyi masu kyau ba ai ba a bangaren yaƙi da cin hanci ma dudu rahama ya ce ana nan gidan jiya domin har zuwa yau babu wani hoɓɓasa na zahiri da aka yi a wannan fanni inda aka yi watsi da talaka aka saci dukiyar talaka aka yi wanda da dukiyar talaka a karewa shari'a aka yin gaskiya ake girmama zalunci balmuki a girma adalci a wannan mulkin na shekaru goma sha ɗaya babu inda ɗan Nijar ji daɗi babu shi an samu ci gaba na rashin iya mulki an samu ci gaba na murɗewa shari'a wuya an samu ci gaba na take dokoki a makonnin farkon ɗarewarsa kujerar shugabancin ƙasa muhammad bazum ya gana da shugabannin ƙungiyoyi da na rukunonin al'umma daban-daban in banda 'yan adawa dalili kenan a hirarmu da shi a albarkacin cika shekara guda da samun wannan matsayi muka tambaye shi me yasa bai gana da shugabannin jam'iyyun hamayya ba kaga na farko su ca suke ni ba zababben shugaban ƙasa ba to in na tayi nan shawara da su in ce musu yanzu shi na zane marabus don su su hau mulki kagan kenan abun baya da ma'ana in ko za su mini tambayoyin da ba ni da maganinsu ai babu amfani mu kan shuna amma randa na gan halama akwai damar mu gana kuma wannan ganawan tamu ta yi tasiri insha Allah za mu yi shi ba mu dami kowa ba don shi na dan adawa kana jin irin kalmomin da cikin su suke yi sun sanda za su more da irin wannan yanayi na kowa ya faɗi albarkacin bakin shi a yanzu haka jam'iyyun da suka goyi bayan takarar muhammad usman a fafatawarsa da muhammad bazum na pnds tarayya na jiran zuwa ranar 31 ga watan mayun gobe inda ake sa ran kotun ecowas za ta bayyana hukunci bayan da muhammad usman ya shigar da kara yana mai kalubalantar sakamakon da ya ayyana shi a matsayin wanda ya sha kaye a zaben na ranar 21 ga watan fabrairun 2021 sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar